wanda ba zai haifar maka da wani abu da ake cewa kanin kansa ba shi ma gashi an sa shi akwai wasu abubuwa guda goma sha biyu house da suke taimaka mana su ma ga an sa su guda goma sha biyu an sa mana fatty acid guda goma ciki akwai abin da yake gyara mutum jiki shi ma an sa guda biyar da sauransu duka za ku ga bayanin sa jiki shi wannan vitamin din da minerals aikin sa a jikin mutum shine yana yana ƙara wa garkuwar jikinka wannan ƙarfin da jikin da za ta samu yana ƙara ta sosai vitamin ne guda 29 tun daga vitamin a har sai duk aka saka a ciki aka dan ka samu garkuwar jiki da janya sosai kashi ce za a samu ta in ka sha cikin ko so duka ka samu wani abubuwan a ciki abun mamaki ke shi wannan kayan itatuwa guda goma sha biyu wannan kayan lafiyar guda goma suna suna gyara mana jikin mu duk wani abu da zai shiga jikin mu ya mana illa suna kawar da shi suna gyara shi yanzu misali a nan idan ka siyo abarba daga kasuwa misali ka siyo abarba daga kasuwa idan za ka sha abarba ya za ka yi misali ka siyo ta daga kasuwa sai ka fara bawon ta wannan ɗankan kan ta kana iya cinsa shi ma kan kan kan kan ita abarba na ɗankan kan wannan kan da suke sa Wata ba ko wannan kai da suke sa mata kana iya son shi ma wannan kan bai dan ganin ganyen nan ba za ka iya sha ba to abubuwan da cikin yake bukata idan mun sha abarba ko sauran abubuwa a kaso ɗari kaso goma muke iya sha zuwa kaso goma sha biyar wannan ɓarewar da kake yi domin kan da kake cirewa kaso tamanin da biyar ka jefar da shi kaga amfanin da zai shige maka a jikinka baka gama sha ba sai ga akuya ta zo tinkiya ta zo rago ya zo ya gama zuwa ya ci cin ya tafi duk sanda akuya za ta haihu ina mai tabbatar ma in ya yadda za ta haifa ba na jin za a iya kai ta asibiti ba na jin za a iya kai akuya asibiti za ta haifi ya'ya uku ya'ya bakwai ya'ya wuri ya'ya biyar a lokacin da ta haifa za ta sani abin da ta shi cikin sargoginta amma ba ba sa aka yi wani an kai matarsa asibiti duk wanda yake asibiti siyasa an kawo ta saboda ihu saboda me abin da ya kamata mu ci ba shi muke ci ba abin da ya kamata <laughs> abin da ya kamata mu sha ba shi muke sha ba ai gaskiya ce to kai da ya kamata ka ci abin da ka zai maka amfani ba shi kake ci ba to amma a cikin wannan supplement na wani na C247 wannan kayan itatuwan kala goma sha biyu wannan kayan lambu kala goma sha biyu an haɗe su ne ga baki ɗaya da bawon da kan da gudun zaki da komai aka sa shi a ce aka rike shi aka sa shi a cikin wannan kasuwa na city 24 shi sa nake gama muku idan ka fara shi city 24 ba na da za ka iya mutu da ka sha shi ba saboda abubuwan da aka sa a cikin sa abin baki, ka duba wannan ba tafarnuwa ce ba tafarnuwa a yi tufafi masu ilimin kimiyya sun ce tana magani fiye da guda tamanin a cikin dan adam to amma a cikin wannan abubuwan guda goma sha biyar da tafarnuwa a ciki tana maganin cuta fiye da guda tamanin a cikin dan adam an zo an sa maka tafarnuwa ita ma a ciki sannan gashi wannan hukumar lafiya ce ta duniya da hukumar da ke kula da masu ciwon kansa ta duniya da hukuma a america da ke kula da masu ciwon daji wannan kungiyoyin da kuke gani guda uku su suka ba wa mutum shawara cewa duka dan adam da yake a raye a duniya idan kana so ka zama to kana da cikakkiyar lafiya a koda yaushe ka tsufa da ka ba ka tsufa ana tura ka a malake ba Allah kiyaye ba shi ake fata ba in dai kana son wannan rayuwar ta kasance da kai to ya zama to cewa a kowace rana ta Allah kana cin kayan itatuwa kala biyar kayan lambu kala biyar abin tambaya a nan shi ne kamar yadda nake ga su sun ba mu biyar biyar shi sun yi magana duk ɗan adam a rana yana buƙatar wannan kayan itatuwa kala biyar kayan lambu kala biyar kowace rana aka ci ba a ce jiya ba ka sha yau gobe ka huta ji muka sha ba ba ma ka suka ce ba kullum suka ce yanzu nan Allah ko wanda ya sha kayan itatuwa yau kala biyar a yau a yau a nan gurin akwai wanda ya sha eh na san zaka iya sha kayan lambu ba wanda ya ci kala biyar a yau jiya ba babu shekaran jefa ma to mu dawo uku na dauki guda uku a sai da jima akwai wanda ya sha uku biba ba a haɓar Allah bi kuma a rasa ne daga zunan sun lemu masu ɗan sauki to ɗaya ba mu dawo kan ɗaya yawan an dogo kara iya shan ko to bayanin da suke a gurin biyar wasu ka ce ka sha kuma wannan biyar din ma da za ka sha so ake idan ka tashi sha ka sha ga baki da ma'ana ka ci bawon da abin cikin da kowa yake so ka shanye shi ne idan ka sha biyu za ka samu wannan sinadaran da ake bukata a ka shi sa suka samu da guda goma sha biyu a cikin situ solo kayan gona sha biyu kayan itatuwa sha biyu haka suka samu da su a ciki kuma ga baki sa aka haɗa aka nike su da komai da komai aka samu a cikin situ ko ka ga me abin da muke da shi a cikin situ ko ya fi abin da hukumar lafiya da sauran ƙungiyoyi suka ce mana mu dinga sha haka ne ko ba haka wani masha Allah wannan kamar da nake ga muku wannan lemon kwado da aka saka mana ga su duka su sire shi suwaye suwaye suwaye duka guda goma sha biyu ba na najeriya ba ne a nan ta duba za a yi guda ɗaya ka sani ko ba duka za ku ga su wani take take take ga su nan na japan ne wanda za su yi mana cikin mu mai kare mana ne ko kowane ciwon kansa kowane ciwon gashi sun yi magana kowane ciwon kansa na kowane bangare wannan abubuwan za su taimaka su kare mana jikinmu daga ɗaukan kamuwa da wannan cutar sannan shi kuma wannan spirulina guda goma sha hudun da aka samu na gasu muka duba za mu ga hannun kullurena sun yi magana ne suna ƙara suna ƙara jiki jiki ya kyau jiki ya samu abin nan da ya sauransu duka suna taimakawa a jiki shi kuma wannan yan zai suna guda goma sha biyu da aka saka suna taimakawa yayin da mutum ka ci abinci ka san idan ka ci abinci da ala akwai wanda ke shiga wani ɗaki sau hudu a rana sau hudu haka ake zuwa yi sau uku ba so ake akalla in ka ci abinci sau uku a rana ana so ka shiga wani daki sau uku ko sau biyu shi ne ka tabbatar kana cikakkiyar lafiya ke amma kar ka zo ka ci abinci ba ka shiga wani ba ka dinga murna ba haka ake so ba in za ka ci abinci sau daya to ana so ka shiga wani daki ko da sau ɗaya haka in ka ci sau biyu ana buƙatar ka ci sau amma in ka je ba ba laifi ba ne kada ce na faɗa saboda ba ka shiga wani daki ba ka da lafiya a to amma wannan abubuwan da kuke gani guda goma sha biyu da aka samar kala kala ne kowanne akwai aikin sa jiki duk abin da mutum zai ci mai kyau zai fi cikinka zai fi inda zai bi wannan mulkin a cikin sauki za ka fitar da shi ka san ta hausa suke cewa barin kashi a ciki baya maganin yunwa kuma hankali duk abin da zai shiga cikin ka dai ba zai fito ba yan biyu ne idan ya zauna inda zai maka aiki ya maka in kuma bai maka aiki ba zai haifar maka da wannan ciwon kansa Dan Allah ya kiyaye to wannan wannan abu da asir da shi kuma sun ce abu ne wanda yake so markar da ci ne kusa akwai da za ku yana da kan ciki ko kuma da yake da ciwon daji idan ya ciwo za ku baya saurin warkewa saboda ko da za ga jini ne yake ta zuba duk mai ciwon daji ku dinga kula za ku dinga gani duk sanda mutum za ga ya ci ko ya mutum ya rauni sai maka raunin nan in ba sa a yi wannan raunin za ku shi ne ajalinsa amma saboda wannan amino acid din da aka samar guda goma sha takwas sai saurin markar da wannan ciwon ko da jini ne yake zuba a jikin mutum za a wasu saboda da na amfani da su ta kosa in sha Allah zai je tsere wannan kafar da jinin nan zai dinga fitowa yana farara a cikin sa wannan shi kuma wannan house din da aka samu da guda goma sha biyu da sauransu gashi yana taimakawa miji ya samu kuzari ko da wajen gamsar da iyalin ne gashi duka sun yi magana a ciki sannan wannan fatty acid din shi kuma aikin da yake a ciki, yana dan kwantar da wannan kamuwa da wannan hahawajin da muke fama da shi sannan yana yana rage mana wannan kitse mara kyau a cikin kasan shi kansa kitsen akwai mai kyau akwai mara kyau to wannan kitse mara kyau shi ma yana taimakawa wajen rage mana shi sannan kuma yana taimakawa mana wajen kamuwa da wannan ciwon zuciya da dai sauran abubuwa da suke abin nan sannan kuma yana ƙara taimaka mana wajen buɗe mana hanyoyin jini ta yadda jini zai samu ya dinga tafiya a jikinka sosai kasan shi jini idan ya rasa hanya akwai matsala zuciya ita take tura jini a cikin mutum idan ta tashi turawa in ta tura ta tura ta rasa yadda za ta yi in ka taɓa ran kirjin ka zaka ji yana ras ras ras ras a koda yaushe buga take ba a san ta tsaya duk lokacin da zai wannan buga ta sai da Allah ya kiyaye mutum ya tafi Allah ya ba fata ake ba to shi kansu wannan abubuwan da aka samu guda goma suna taimakawa wajen jini ya samu hakan zai dinga tafiya ma'ana duk wannan kitse mara kyau da bayar da sauransu da suke toshewa wannan abun zai taimaka mana ya buɗe mana wannan hanyar da zai samu ya dinga tafiya sannan su kuma wannan abubuwan su suke gyara mutum jikinsa kaga mutum ya tsufa ya shekara saba'in tamanin amma da kwarin kwarin sa shi sa suke ce masa mai mai tsawo yaro mai tsawo yarin ya to wani ake bi ba a idan shekarar ka saba'in shekarar ka saba'in ba wanda zai canja maka shekarar ka haka ne da dukkan musulmai ne mun san abin da ka faɗa ba wanda zai canja maka shekarar amma maganar da suke a nan idan kana shekara sittin ko sittin da biyar a ganka da kwani kwanin da kana iya taka ba ka zama kamar dan shekara ta ba Allah ya kiyaye suna gyara mata su kuma sannan suna gyara mana wannan kwayoyin halittar tamu kashin shi malam shi ne yake ƙara wannan kamar yadda suke bayani ke shi yake dan ƙara mutum ya samu ƙwarin jikinsa a koda yaushe ko da ka tsufa dai kana amfani da wannan supplement na nan da C24 shi insha Allah duk wannan kasarar da waye ba za ka dinga jin ta ba keke ba ka ga ma za ka yi ɗaukowa kai exercise ka hau ka tafiya ka za za ku ga mu da kakanninmu na ƙauye su fi mu daɗewa da ƙwarin ƙwarin jikinsu idan ka je ƙauye za a ga kakanka ya shekara 90 amma sai wani abu ba da zai yi wala ba za ka iya yi ba kai aka shekarar ka talatin saboda mai zamani ya riga ya duk abubuwan da muke ci a yanzu yawanci duk kemikal ake sa musu ba kamar yin abubuwan da ake ci da ba za a ga ya shiga gona ya yi noma ya ciro abu amma yanzu abu za a da tun daga wata uwar duniya a sa masa kemikal a masa waye a masa waye duk wani abubuwan ba wani abu suke yi mana a jikinmu kawai dai muna ci ne mu dan ji damu damu ko wani abu amma wallahi jikinmu ba su kuke bukata ba saboda an riga an zuwa zamani yanzu duk abin da zaka ci sai kai amfani da chemical ko ruwa da kake gani na ruwa da kake sha chemical ake sawa har iya dauki wannan tsawon lokacin ba tare da ya lalace ba ita kanta robar da ake zuwa ruwan a ciki chemical ce yayin da rana ta dake ta wannan abin da aka sa sinadarin chemical ne yana kwarin yiwa ya biyo cikin wannan ruwan ma'ana ana cewa kana shan fiyo da ake ba ku fiyo ba ne kawai dai ka sha gidan dama dama ce dukkan abubuwan da kuke gani za mu duka chemical to ya za a yi kare jikin mu da kamuwa da irin wannan cututtuka sai kana amfani da irin wa'annan supplement din gashi an yi magana sai ta kusa guda ɗari da arba'in a cikin ɗaya wannan sinadaran da aka samu na itatuwa da ganyayyaki ga su guda dubu ashirin da biyu da a cikin capsule na c ta kusa da Allah ta fa alliance motion yau sun yi kokari samun wannan alherin da suka yi yawa wannan wurin da muke gani gidan awo ne wannan gidan awo sunansa Brunswick a america yake guri ne wanda ake auna magunguna supplement da magunguna na asibiti wannan gurin shi ne gashi a america yake a nan muka kai maganin mu da alliance motion global aka auna shi da sauran magunguna da suke yi da suka auna maganin mu sai suka ce a cikin capsule c24 guda daya wannan sinadarin da suke kara mutum lafiya a jiki akwai guda dubu shida da ɗari tara da arba'in a cikin capsule guda daya amma idan ku duba wannan za ku ga cewa shi guda dubu uku da ɗari shida aka iya samu shi kuma wannan sai aka samu guda dubu goma sha biyu kaga ya ɗan kuɗa mu kenan to amma idan kuka duba kuɗin ta kuɗin da yawa wannan a cikin kapsul namu guda biyu in ka sha su ko saman guda biyu wannan da za ka samu dubu goma sha uku da ɗari takwas da tamanin amma shi wannan idan ka sha ne dubu goma sha biyu za ka samu kaga dubu goma sha uku ta fi dubu goma sha biyu yawa sannan idan ka duba yanayin kuɗin namu kapsul biyu za ka sai shi a ɗari biyu da hamsin da biyar ne su kuma nan za ka sai shi a ɗari biyu da sittin da shida sannan namu sai suka ce mutumin da ba zai iya siyan kwali ba za ka iya siyan masa da kaso dai ko sashen guda ɗaya amma suna su ba za ka iya siya wai ka siya shi san mutum idan akwai ba aka yi shi sai dai ka siya shi gaba baki ɗaya amma sai tuko sabon duk inda ka je ka samu wanda ya kawo ka ce ina so da Allah ka ban sashen ɗaya ko rabin sashen sashen insha Allah zai iya siyan maka da shi kun ga namun ya fi nasu kenan mu a cikin kwalin sai tuko sabon guda gaba baki ɗaya wannan sinadaran ana samun guda dubu ɗari biyu da takwas da ɗari biyu da hudu da dubu biyar ake samu in ka sai kwaliti tuko saman guda ɗaya madadin ka sha dubu shida da ɗari tara da arba'in na kaso ɗaya idan kai gama shan suna wannan sinadaran za ka samu dubu ɗari biyu da takwas ba ba dubu ashirin ba dubu ɗari biyu da takwas za ka samu a cikin sitin ko saman Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kayan ganyayyaki da kayan tatuwa a doron ƙasa fiye da guda dubu saba'in a duniya amma su shi burin dan adam kawo ya je tukuwan mai tsire malamin goma na ɗari biyar ko a ji wurin mai kaza ba ba ya hamari ko kai masu yawa a rafa to wani abubuwan da muke ci ba wani abu suke illa kure mana cikin mu suke nama da kake gani wallahi za ka iya cin nama ya kwana biyu a cikin ka bai gama narkewa ba musamman ma naman sa to duk abin da zai shiga cikin ka bai narke ba a cikin awa goma gaskiya akwai matsala sannan ga duk mutumin da ya je asibiti yanzu ɗaya shekara hamsin za su tambaye karatun nama ne kai eh, alin da Allah ka daina ko ma cin kifi me ya janyo saboda me wannan naman ya shiga cikin ka illa zai maka ba zai so nan ba a jiki ba ita kuma zuciya ba ta san abin da zai ba ta wahala idan ta tashi tura jiki ta tura ta buga ta buga ta rasa hanya har ne za ga mutum ya samu mai shanyewar jiki ko kuma ciwon zuciya ba fata ake ba Allah ya kiyaye ba ba ne a daina cin nama ba ba ni na faɗa ba amma ne ka dinga amfani da wannan sinadaran gas Allah ya subhanahu wa ta'ala ya da guda dubu saba'in a duniya su za ka ci ka ji daɗin jikin ka yi lafiya me ya sai ka ci nama ka dinga cin da yawan a sati amma kullum sai ka yi wani mai tsire ta ya mu shi da labarai fiye da ke ba ta yaya za a yi wannan abubuwa namu da aka yi lissafi sun shiga cikin kasi maka aiki cikin wasu kamar da ake magana yana da wannan sinadarai an sa abubuwa guda ɗari da arba'in a ciki akwai wasu abubuwa da muke amfani da su wannan wata fasaha ce da aka samu da su wanda faito alkatin wannan maganin namu idan ya shiga jikinka shi ne zai samu yadda za a yi ringa tsargawa a jikinka nan da nan idan ka sha sijo ta ko mun yanzu a cikin minti goma sha biyar duk inda zai ba a jikinka ya riga ya yi ya ba hanyoyin jini ya riga ya fara yi in muka je nan gaba za mu gani wannan shi kuma shi muke cewa sinadar shi ma kuma wani abu wanda ke taimakawa wannan sinadaran idan sun shiga jikinmu su yi mana aiki yadda ya bukata shi kuma wannan shi muke cewa nanon technology nano technology a da ya san da muka sani cewa akwai lokacin da akwai abin da ake amfani da shi a gidan rediyo da sauransu ana ce masa garmuhu shi wannan garmuhu ne shi ake sa waka idan an sa waka ta yi kir an gama sai a juya zamani da yake towa ne zamani da yanzu aka samu su kasin aka samu da sauransu da sauransu yanzu a cikin wayanka za ka samu memory card wannan memory card da dan bisisi ne wanda idan ya fara a nan ba wani sai daga sai da iya nemo shi a ciki za ka iya samu abubuwa fiye da guda biyu saboda ne an riga an zo wani lokaci yanzu wannan abin shi wannan technology din shi aka yi amfani da shi wajen sarrafa wannan magani namu na alliance motion global wannan technology shi yake yin wannan memory card din zai rage maka wannan abubuwan da su cikin kasi aiki fiye da kaso dari ya kankanta so dari fiye da yadda bayanin da ka take cikin ka saboda kaga da ya shiga jiki kawai aiki da riga zai fara sannan kuma kaso din bi kaso ba shi da chemical ba shi da sauran abubuwan da shiga irin su kisan nan mai kyau da waye a'a ko a yanzu idan ka samu ciki ko sauran ka bari kana sa shi a bakin ka na baka a samun alaji minti uku yayi yawa zaka ji wani abu ya fara rikewa saboda me babu wani abu da ya shiga jikin ka zai wahala tafi dukkan su shi ma an ji ne vegetarian a haka aka yi shi ko yanzu kana da shi gwadawa kana sa shi a bakin minti biyu yayi yawa zaka ji da kanta ta fashi zaka ji maganin ya fara zuwa a bakin ka to haka in ya shiga cikin ka minti goma sha biyar ya yawa duk inda zai ba a sassan cikin ka maka aiki za ka ji ya maka aiki kaga gashi yanzu an yi wani awo aka gwada maganin mana sai c sabon da aka saka shi a cikin ruwa a cikin minti goma sha biyar ya gama da yakewa ya wuce shi gashi shi ne wannan amma kaga wanda yadda aka sa shi gashi kawai kallon me yake a haka miliyan ɗaya kawai kallon me yake gashi to dan dama wannan ya fara narkewa ko ma haka wani masha Allah akwai wani bawan Allah da aka yi shekara hamsin zuwa sittin da suka wuce ya yi hangen nesa cewa zamani zai zo likitoci za su daina ba mutane ne maganin asibiti Kuma ga shi zamanin yanzu ya fara zuba zamanin yanzu likitoci za su daina ba mutane maganin asibiti sai dai su ba mutane supplement irin wannan na gargajiya da ake yin sa kayan itatuwa da sinadaran ƙara lafiya a jiki kuma ga shi zamanin Allah ya riga kawo Suna su Thomas Edison hukumar lafiya ta duniya sai suka ce mi shan wannan mai supplement din shi ne mi abin da ake so kawai yanzu shi ne abinda kawai ya zama abin da ake so kawai yi yanzu kenan shi ne abin da ya dacewa da kai shi ne abin da ya dacewa da jikinka ba ni ya faɗa ba ba ala ce ta faɗa ba hukumar lafiya ce ta duniya gashi ala ce mu complete phyto energizer complete phyto energizer complete vitamin najala shi ma dan uwan C24 wannan suna da yake a cikin C24 akwai shi a cikin complete complete yana da guda dubu goma sha shida shi ma amma abin da aka cire wannan abubuwan guda biyar abubuwan da suke gyara jikinsa idan ya tsufa shi ma dukkan gyara fata da waye shi ne wannan anti ɗin din guda biyar da wannan longevity preference sun guda hudu shi ne ba sa cikin complete ba amma duk aikin da C24 zai kawo mutum complete zai sha complete yana aiki sosai musamman bangaren mata masu cini, muna masu complaints su masu sha duk aikin da zai tafi saman zai dai kawo mutum complaints zai sha bambancin kawai shi ne shi wannan complaint kowa ya a bashi complaint amma shi city ko sabo ba a ba karamin yaro daga shekara goma sha biyu zuwa ƙasa ba a ba shi sha city ko sabo saboda na sanadaran da aka saka masa ba a ba mace mai ciki duk abin da mai ciki za ta sha kamar yaron da ke cikin ta ya sha ne mace mai shayarwa ba a ba ta city ko ta sha saboda suna sinadaran to shi isa sai aka yi corporate fighting kaga su ma suna bukata shi da abin da za a ce na sha kun sha ko kuwa ma yana bukata ya sha shi shi sa aka yi musu corporate python Nigeria da ala ce mun restore life restore life shi wannan daga sunan sama idan kuka ji yana da wata formula ta respiratory shi wannan respiratory din yana da formula nan wata hoda ce da ake sata a cikin wannan maganin akwai red wine extra a ciki akwai tetanus notary da dai sauransu abubuwa ne wanda suke shiga duk abin da wata cuta da take dangantuwa da su ba irin su ciwon kansa su ciwon daji da dai sauransu wannan kodin da aka sa guda ɗari uku da ashirin da biyar aka saka a cikin restolayi restolayi muna ba masu ciwon daji su sha muna ba masu duka wannan da kake gani da mutumin da baya iya bacci shi ma sai aka ce a bashi restolayi da sha bangaren yusomiya shi ma ana bashi restolayi da mutumin da yake da katin tumbi wasu fati-fati acid a jikin mutum da suke sa mutum ya dinga kiba lokacin da mutum yake bacci a ce masu ya tashi kana zero kenan lokacin kuma daga farka kana daya to yayin da kake bacci in dai kana shan rasu layi wannan fati acid din za su dinga aiki a jikin ka duk wannan abubuwan da su ga su dinga kumbura ma jikinka suna hana ka ne ka san yawanci exercise yake nemi wa mutum da dinga rage lokacin da kake exercise a lokacin nan suna aiki amma duk yayin da aka ce ka kwanta bacci ka gama ba mu maganar mu kenan su kuma kana kwanta wuce a lokacin za su fara wannan aikin nasu kaga magana ki ba tumbi da waye duk ba kai babu ita inda kana shan rasko lafiya da Allah ce mu kwada dudu shi wannan kwada dudu din omega 7 ne aka samu shi yana da omega 3 yana da omega 6 yana da omega 9 an yi shi ne ga baki ɗaya saboda bai rage mana wannan kisan mara shi a cikin mu kwada dudu da kuke gani ake shi ne da man kifi da kuma wani abu da ake cewa DHA decocyanoic acid kenan abu ne wanda yake taimaka wa kwalwa bangaren mantuwa da bangaren tunani mai kyau da kuma ep aka sa a ciki shi ma duka su ne wannan omega supplement din shi wancan yana da 50 bisan wani yana da 30 bisan shi kuma ep abu ne wanda yake taimaka wa ido akwai nerves da suke hada da kwalwa zuwa ido guda dubu goma sha shida ne duk lokacin da ba sa aiki to sai dai Allah ya kiyaye to wannan kudin da aka tashi aka yi shi aka saka sa ciki idan mutum ya sha su, bangaren ciwon zuciya yana taimaka shi ma bangaren wa jiki shi ma yana taimakawa saboda mai aiki ke yana rage mana wannan kitse mara kyau a jiki saboda shi kitse mara kyau a jikinka lokacin da ka ci abinci idan kitse mara kyau yana jikinka zai dinga shiga cikin jijiya ne idan ya dinga toshe maka wannan jijiyoyi kaga jini ba zai samu hanya ba kenan duk lokacin da zuciya ta turo jini ta turo ta rasa yadda za ta shi ne ake samun wannan wa jikin ko kuma a samu ciwon zuciya amma idan kana shan kwarar su saboda wannan mai kifin da aka amfani da shi da sauransu zai taimaka zai gyara maka wannan kitse mara kyau a jikinka gaba ki shi kuma kudin rikuna ake ba mata masu ciki su sha saboda ka san lokacin da mace ta ciki wani sa'in ana kan samu mantuwa da sauransu shi ma kuma din ya shiga cikin su zai musu amfani za a gari yaron da za ta haifa za a ga yaro ya taso da kwakwalwa mai kyau saboda ya riga ya sha wannan DHA din da yake cikin kudin Allah a ce mun limin alkalai kofi. Limin alkaline kofi. Miliyan ɗaya. Miliyan biyu. Miliyan uku. Ba kai masu bacci ne. Kamar ta tafi a bacci ake ji Shi wannan kofi ne da kuke gani. ya zo da flavor ne guda uku akwai cappuccino akwai original akwai latte ko kuma wanda ake ce masa babu sukari a ciki shine su sugar ke kenan amma ba shi ma yana da zaki za mu zo kan bayaninsa shi wannan kofi ne kamar yadda nake gaya muku kofi ne mai kyau alkaline kofi ne kasan shi kansa kofin a duniya kala biyu akwai robusta akwai alkaline shi wannan robusta kofi ne wasu ne ba sa shan sansa kaji mutum ya ce ai ina sha ba na iya a wannan nan ka sha bacci za ka yadda mu sha saboda mai alkalayin ne da abin da aka ce alkalayin an yi shi ne da kayan itatuwa da ganyayyaki da abubuwan da su taimaka a cikin ka sosai sannan duk abin da ke cikin complete phyto energizer aka zo aka samu da shi a cikin wannan kofi da yana taimaka mana wajen daidaita yanayin ciki kasan wani sa'i za ga mutum jikinsu ya yi zafi ko ga jikin mutum yana sanyi to ba nan ake bukata ba yanayin jikinka ya canja kenan amma kana amfani da wannan kofi din nan zai taimaka maka yana rage kitse mara kyau shi ma wannan kofin yana ƙara ƙarfin maza sosai shi wannan kokon kana shan sa sosai zai taimake ka zai ƙara wa jikin da ƙarfi duk wata cuta da ka sani bangaren hawan jini shi ma wannan kokon yana taimakawa ka sha shi sa su kai wuce kulebo guda uku bambancin kawai kulebo ne amma duk aikin su iri ɗaya shi kuma wannan ga mai coku kuma da Allah a ce mun mai coku za ku zo bayani shiga wuri a ce mun mai coko a'a ta wuce ba ku ta ku mai coko a'a ba ta ku wuce mai coku to mu wannan mace ko shi ma zaku ga an sa masa DHA a ciki wannan DHA ne abin da yasa aka yi wannan an yi shi ne saboda ƙananan yara kusan za ku ga ƙananan yara ba su fiye son su sha kayan itatuwa da kayan gona da kayan lambu ba yanzu idan ka zo ka zuba yaro shinkafa ka sa masa kabeji ka sa masa rar da sauransu idan ba ba sa ke ba za ka zo ka tarar da gabaki ɗaya ya ince wani abubuwan ya ture su gefe shi kawai abin da yake bukata da shinkafa shi kawai na abin ganin sai yake kai wani abu da ya shiga cikin sama ba aiki zai masa ba to amma saboda mai ce aka yi wannan mashin kudin duka wannan sinadaran da suke cikin complete bio energizer ganyayyakin nan da itatuwan nan da komai sai aka hada su saboda shi kansa yaro yana bukata rigakafi ya magani su ake tun kana yaro ka fara amfani da shi kaga da ka girma kawai dorawa za ka yi sai kuma aka samu su wannan DHA din a ciki abin da yake taimakawa wajen bude kwakwalwa da saurin mutuwa idan kana ba yaro ba shi ko yana sha yaron ka idan yana zuwa makaranta idan ta goma yake aiki ko ta biyar kaga dai dama dama yana kokari to insha Allah din kana bashi saboda wannan sinadarin da aka sa na DHE za ga yaron ka koma zuwa na daya aji a ah, sannan kuma wannan sababbin magungunan mu ne za ka kaddamar da su wannan shine nake ce muku kofi wanda babu sukari a cikin sa amma ta za ka amma kai yana da zaki kar ka ce ma na ce ba sukari ka je ka sha ka ji zaki akwai wata itatuwa da aka yi amfani da su ana ce mata stevia ita wannan stevia din sun yi bayani akan da cewa ta fi suga zaki sau ɗari uku ma ba sau ɗari ba ba sau ɗari sau ɗari uku ka fi suga zaki babu wannan cholesterol din a ciki babu carbohydrate a ciki duka sauran abubuwan da zai lalata mana jikin mu babu shi kaga mutumin da baya buƙatar shan sukari kwata kwata ka bayar shi wannan kofi da namu wanda babu sukari a ciki kaga ga sun magana ta fi sukari zaki sau ɗari uku. tana da zaki kenan amma kuma ba ta da illar da sukari yake da ita kasan shi suka yi illarsa wani abu ne da ake cewa calories shi wannan calories ne shi ne jikinmu baya bukata ba ko yin wani illar suka yi a wannan calories ne shi ne illar da jikinmu shi ne abin da jikinmu baya so shi yake sa mai suka yi ina shara da rana ka rage shan suka yi saboda wannan calories din da ake zuwa da shi amma shi wani yana da daɗi saboda wannan stevia din shi ga yana taimakawa wajen daidaita wannan hawan jinin da mutum yake fama da shi da daidaita duka mai da jini za su tafi sannan kuma ga beta shi wannan beta max ne shi ma an yi shi ne saboda masu ciwon zuciya yana buɗe mana hanyoyin jini sosai gashi yana buɗe mana hanyoyin jini duka yadda jini zai dinga samu ya dinga tafiya sosai a cikin ɗan adam wa'annan duka ga su kamar yadda muku gane yanzu akwai sabon misali ga an fara siyarwa wannan kuma su ne mamuran da muke tsara za su zo da ba daɗewa ba insha Allah wannan personal care division kenan da transactional magungunan wannan sabulu ne duk cleansing da whitening ba kenan sabulu wanda zai taimaka maka ba kuma bleaching yake sa ba kaga ce a ala sun kawo maganin bleaching ba bleaching yake sa ba za kai wanka da shi ne kuma zai gyara maka jikinka zai gyara maka matanta. wannan shi kuma abu ne na sarki bangaren mata ke da na yin ke nan saboda yawanci mata an shiga ban ke ana iya kamuwa da wannan infection din da sauransu in mutum yana amfani da wannan insha Allah ba matsala shi ba wannan shi ma kuma na maza ne aka yi shi shi ma idan kamuwa da infection saboda yanzu akwai matsala ba ga mutum ya tafi lungu ya maka da yana son ya fitsari ba ya gaya maka mutum ne ma yake je wurin da ku a ni barin ta mutum inda ba za a gani ba wani ya yana da cuta ya yi fitsari daga sanda ka je kake wannan fitsarin yana nan farzan duk lokacin da ya yi farza a jikinka wallahi sai cuta ta kama to amma kana amfani da irin wannan abubuwa insha Allah su ma za su taimake ka wannan shi kuma makilin ne toothpaste kenan makilin da yake karawa karfin ƙarfin haƙori jijiyoyin da suka riga rago kai sai kana amfani da wannan makirin din shi ma zai taimaka maka ya gyara maka haƙoranka shi ma gashi an sa complete bio energizer a ciki duka shi ma idan kai amfani da shi zai taimake ka sosai zai gyara maka bakin ka duka wannan tsohon warin bakin da duka mutum zai dinga yi ba to wannan su ne magungunan da muke da su a kamfanin da alliance motion global a tafice na ga mai mana bayani ta yadda za a samu lafiyar jiki kasan lafiya ita ce jari akwai wanda za a ganshi shi a gida a kwance jira da miliyan ɗari amma ba jin daɗin su ke ba saboda ba shi da lafiya shi sa su kansu suka fara zuwa a fara neman lafiyar tukunna kafin a rufe kuɗin sai da lafiya ake ko yanzu idan ba yanzu ko ciwon kai kake misali a ce kana zuro a ce sai ka zo nan a gaba ba za ka iya zuwa ba ko akwai wanda zai zuwa zuro daga nan a gaba ba da lafiya ba za ka iya zuwa ba amma idan mai jikin ka yana da kaifi kana da lafiya mai kyau ko daga biyu ke misali ka ce ka zo nan ba za ka iya zuwa saboda kana da lafiyar jiki sosai to duk da yake ni na gaba bangare na ko kuma ba wani da zan gabatar zai zo yi muku bayani akan yadda za a samu mai lafiyar a shi sa alliance motion programs ko wani abubuwa guda biyu lafiyar jiki da lafiyar a jiyo wani abun guda biyu idan mutum ya rasu shi kenan ba kai ba matsala amma an garasa ɗaya daga ciki akwai matsala gaskiya idan kana da kuɗi ba ka da lafiya akwai matsala ita kanta lafiyar kana da ita ba ka da kuɗi shi kansa akwai matsala haka ne ko ba haka bane A wanda ba ko akwai wanda ba ya san kuɗi a nan to shi yasa an gama samun da ciki ke ba wahalar da zan gabatar muku ya samu miliyoyin kuɗi a wannan kamfani ya hau matsayin silba ya zaga shi ma a wannan kamfani kuma shugaba ne jagora ne a wannan kamfani namu na alliance motion global amma kafin ya zo miliyan ɗaya gaskiya wannan ta yi kaɗan miliyan ɗaya miliyan biyu ni na raina ka amma dai ta wuce wannan saboda kokarin da ne muku ga yanzu kawai ko ko kuma a ƙara muku take na wannan ba zai shan ba miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku wannan ta wuce miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku wannan kuma ta wuce saboda sauraron da muka yi to kamar yadda nake ga muku yanzu ya riga ya sauko yanzu da turo daga lagos dama kafin da fara a ce mun ya sauka a airport jirgi a sauke shi mota za ta kawo shi kana so mu gan shi a'a idan kuma ce a'a na ce zama su ba sa bukatar ganin ka muna so mu gan shi idan kuma zai muku bayanin magungunan nan ɗauka za ku likita ne lokacin da ya tsaye a nan ya muku bayani da ta za ku likita ne kuma in yana muku bayanin kuɗi ta za ku yi cpr gwamna ne miliyan da miliyan biyu gaskiya ta yi kaɗan sai ku buga da ke duk mutum da aka siya shiga cikin masu miliyoyin kuɗi ai bai kamata a masa wannan takunkuma kamata yadda yake da miliyoyin nan a buga masa miliyan nan yadda in yanzu za mu tabbatar masa da cewa a miliyoyin ne shi ma amma kafin ya zo akwai wata risalawa da muke yi yadda muke gabatar da mutum a nan wurin za mu tashi sai ne domin masa barka da zuwa mu girmama shi kafin ya zo kamar yadda nake ga sunansa tijjani abu abubakar ana ce masa malam tijjani kenan a gidan nan miliyan ɗaya kai malam ta jani dama dama dai ko kuma ka sake zaman sa miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku miliyan da yawa to malam miliyan daya miliyan daya wannan ta malam sai ce wato jagoran arewa ya yi mana bayani akan yadda ake samun lafiya a wannan business samu mai albarka wanda ɗaya daga ciki ne kwakwance ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu akan abin da alliance motion global ta mai da hankali a kai lallai mun saurari jawabi na wannan bawan allah jagora kuma shugaba mu a wannan gida mai albarka Allah ya saka masa da alkhairi miliyan daya wannan ta wuce kuma Allah ya muku albarka miliyan daya miliyan biyu miliyan uku wannan ta wuce domin ji kwari uku ya yi muku bayani to san ku da zuwa wannan wuri mai albarka kamar yadda za mu iya gani wannan kamfani namu mai albarka wannan alamu ne na gaisuwa wato bi ma'ana abin da wannan yake nufi gaisuwa kawai da za ka haɗu mutum